A yanzu haka dai ana samun ci gaba a yaƙi da cutar HIV mai haddasa ƙanjamau a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Jami'an yaƙi da yaɗuwar cutar dai sun ce a yanzu an samu raguwar waɗanda ke mutuwa a sakamakon cutar ta sida a nan jihar Niger. Alhaji Baba Umaru shine babban daraktan hukumar yaƙi da yaɗuwar cutar a jihar Niger. Ya ce mutane takwas ne aka tabbatar da mutuwarsu a sakamakon cutar tun daga shekara ta dubu biyu da tara ya zuwa wannan lokaci. Ba wanda suka mutu a lokacin mun samu mutum takwas ne wanda za mu ce mun kirga mun san cewa HIV and AIDS ne ya kashe su a asibiti saboda 2009 amma tun lokacin yanzu nan da kyar za ka ga mutum ana kawo mutum ana kawo su asibiti kamar wanda za su mutu bayan awa biyu ko uku amma da zara an fara kiyarin din su an fara ba su magani sai gan sun tashi sun zama kakarkaf ba a samu wanda suka mutu ba a sakamakon in dai wayanda suke shan magani ne kuma wayanda suka zo asibiti ba mu samu ba daga cikin adadin mutane 575,792 da aka yi ma gwajin cutar a nan jihar Niger, a yanzu sama da mutane 17,000 ne ke shan magani, in ji babban daraktan Alhaji Baba Umaru. saboda a Niger State mun gwada mutane dubu dari biyar da saba'in da biyar da kuma dari bakwai da casin da biyu mun gwada wayan amma a kansu da muka gwada su wanda suka samu wannan hiv and aids su ne kamar dubu talatin da takwas da dari biyar da hamsin da biyu su suka samu hiv and aids amma ka san yan samu hiv and aids ba dukansu ne ake ba magani ba sai ka je ka yi cd4 analysis to a cikin cd4 wanda suke shan magani yanzu nan da aka yi enrolling su ne eh, dubu goma sha eh, bakwai eh, da tara da arba'in da hudu to su suke shan magani wayannan da suka rage dubu ishirin da dari biyar da casa'in da takwas su suna cikin kwata na lura da su to sai dai a ɗaya gefen babban daraktan ya ce a halin yanzu akwai jarirai talatin da shidda da ke ɗauke da wannan cuta ta hiv a babbar asibitin gwamnati da ke garin mina sun kai talatin da shida eh, a nan naija amina amina sun kai talatin da shida a bi damun je a amma ba su ya ba bamu namba da suke da su ba so mun gaya musu su yi kokari su samo wannan namba to abun da muke yi da su shine ana ba su don treatment A halin yanzu dai hukumar yaƙi da yaɗuwar cutar ta HIV ta dukufa wajen wayar da kan jama'a ta hanyar gudanar da taruka a kasuwanni da makarantu a yankunan karkara tare da raba kwaroron roba domin tabbatar da an samu nasarar kawar da yaɗuwar cutar kafin zuwan shekara ta 2015 a jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.